إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to da farko dai muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta Laraba wanda yau ita ce ranar uku ga watan tara watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1440 yau ita ce ranar takwas ga watan biyar shekara ta 2019 Allah Ta barko ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya ba mu ikon halarta wannan masallaci da ke nan unguwar Zontu a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da ke gudana ɓangare ainihin mata idan ‘yan uwa ba mance ba ajiya muna kan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana akan ainihin waɗanda suke yanke abinda Allah ya yi umarni da sadar da shi muka ji cewa shi ne zumunci da kuma imani da manzanni zumunci da kuma imani da manzanni kada a yanke zumunci sannan kar a yanke manzanni a ɗauki wasu a imani da su a kuma ƙyala wasu manzannin ba tare da an yi imani da su ba don haka wannan shi ne karatun da muke a kansa to kamar yadda muka ji cewa dai muna magana ne kan ah, sada zumunci hukumu silatun rahim hukuncin sadar da zumunci da malamai suka ce la khilafa anna silatar rahimi wajibatun fil jumla babu wani sabani cewa sadar da zumunci abu ne wanda yake wajibi a dunkule wa qati'ataha ma'asiyatun min kaba'iri dhunubi yanke zumunci sabo ne wato daga cikin manya-manyan zunubai wa kad naqala al-ittifaq ala wujubi silatir rahimi wa tahrimi al-qati'a imam al-qurtubi wal qadi iyad wa ghayrihima an samu al-imam al-qurtubi da kuma qadi iyad sun nakalto cewa ba sabani tsakanin malamai akan wajabcin sada zumunci da kuma haramcin yanke zumunci ba za ka gane mai sada zumunci ba ko mai yankewa sai lokacin da wani sabo abin nan wato aka samu sabani waye ke iya bin Allah lokacin da ake da sabani wane dan uwanka ne wance yar uwarki ce amma ta saba maki tun da ta saba maki an baki dama yanke zumuncin ta koko a'a har yanzu zaki ci gaba da zumunci da ita saba maka kai ko saɓani da wane baya nuna za saba wa Allah ana ganewa ina sabani da wane to bai nuna zan yi amfani da saɓani na da wane in saba wa Allah tabaraka ta'ala abin da ya zama wajibi a kaina in bi umarnin da Allah ya bani wajen yin abin da ya umarce ni da kuma barin abin da ya hana ni ko da ina da saɓani da wani mutum wanda yake wajibi a kaina in sada zumuncinsa akwai ayoyi da dama da suka zo dangane da al'amarin da ya shafi sada zumunci da kuma yanke zumunci daga ciki akwai fadin Allah ta'ala wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إيه. وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل القوارين da muka rika da kabilar banu Isra'ila la ta'buduna illa Allah kar ku bautata wa kowa sai Allah kadai wa bil walidaini ihsanan iyaye kuma a kyautata musu sai Allah ta'ala ya ce wa qurba da wa'anda suke yan uwanka kaga nan an dunkule gaba ɗaya an ce me wa qurba da dangi waɗanda suke dangi to waɗannan suna cikin wanda Allah ya umarce ka ka kyautata musu kyautatawa yan uwa da dangi ba ganin dama bane ba radda kaga dama bane ko ka bushi iska saboda nassin qur'ani zo da wajabcin sa ne dole ne dole ne ka kyautata ma ka. wannan wajibi ne kuma dangin gaba ɗaya a dunkule kamar yadda zamu ji nan gaba sai dai kyautatawan ya danganta nan gaba zamu ji yadda ake shi yasa irin wannan darussa idan aka zo kansu mukan so mu faɗaɗa su dan mu tafi fahimci abin da ake magana ba wai a dan shashafa ba a wuce mutum bai gane abin da aka ce ba ya kafa hujja ya ci gaba da tsalle-tsallensa da abin da ya ga dama a'a kyautata wa ‘yan uwa dangi wajibi ne, wato har kullum <coughs> idan aka zo irin wannan gaba, nakan yi misali da iyayenmu, rayuwarsu ta saba da tamu, rayuwarsu jama'a ta saba da tamu, za ka ga akwai zumunci akwai 'yan ‘yan'wantaka, idan ba yi ɗan bin irin ɗan ƙeƙe da ƙeƙe ba ne, to ba ka iya gano saɓani, suna saɓani tsakaninsu amma ba za ka gane ba. ba za ka gani ba gashi nan komi yana tafiya yadda yake ko da akwai sabani amma yanzu ba wai a ce maka dan uwa bai ma dan uwansa magana wai saboda wani abun duniya ko ya bata masa rai abun ya baka mamaki yadda ka san garken tumaki abubuwa da dabbobi to su suke haka wannan to kar wannan wannan to kar wannan wannan tunkuyi wannan wannan tunkuyi wannan wannan baya san wannan wannan baya san wannan amma dan adam da yake karanta qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ana zuwa islamiyya kila a wayi gari sai radda aka zo za a yi aiki da karatun islamiyya ran nan za ka gane ba a fahimci komai ba kawai yawon banza ake yi. domin yau ne za a yi aikin jama'a duk karatun na fada ake yi sai ran da rana aiki ta kama ran nan za a gane mai karatun gaske ran nan za a gane wanda yake yan kame آية تقبل الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون a cikin wannan ayar da Allah tabaraka wataala ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba wai imani bane kadai dan kana juyar da fuskar ka gabas ko kana kallon yamma kai sallah kamar yadda muke kallon gabas mai sallah wasu kasashen yamma suke kallo saboda inda Allah ya aje wasu kudu suke kallo ta arewa kallon gabas ko alƙibla kai sallah ba shine kadai imani ba a'a akwai wasu abubuwa a cikin imani wanda dan mun ji su a aya mahallu shahid daga cikin abin da ake cewa imani lallewa ne yana da imani to mutumin da yake wa'atal mala ala hubbihi wanda ya dauki dukiya yana so fa yana son abin shi yana jin dadin abin sa ma ya dauka ya bayar wa ya ba zawil qurba ya ba ɗan uwansa ya ba danginsa ya taimaka masu saboda rashin hali jama'a muna gane wannan idan kaga wasu mutane halin da suke ciki aka ce maka wane dangin su ne to dai za ka yi tir da shi kuma za ka yi tir da dukiyarsa jama'a muna gane wannan wanda suke da hali akwai yadda za ka yi a ce abinci ya kai ga ‘yan uwanka akwai yadda za ka yi abin sha ya kai ga ‘yan uwanka akwai yadda za ka yi ababe da yawa na alkhairi su kai zuwa ga ‘yan uwanka musamman irin wannan wata na ramadan ko da ƙarfinka buhu biyu za ka iya saya dan na shinkafa ko na siga ko wani abu ka raba wa ƴan uwanka iya ƙarfinka in ya so iya ƙoƙarin da kai a ɗora daga nan a ta zagin ka cewa wani bai ba Allah ya san iya ƙarfinka kenan ya fi aji ka shiru kamar an aiki bawa garin su ana ganewa ko ya fi aji mutum shiru kowa ya abin da yake iyawa ka ɗauka cewa da kai ake magana ba da wani ba da kai ake yi wa atal mala ala hubbihi ya ka ce me zawil qurba waɗanda suke ƴan uwa na jini ƴan uwan mutum يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون إيه. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله كان به فإن الله به عليم الله تبارك وتعالى yake cewa yas'alunaka kama za yunfiquna sahabbai suna maka tambaya menene abin da ya dace su ciyar na ainihin dukiya ulka gaya musu ma anfaqatum min shay'in duk abin da kuka ciyar na dukiya ma anfaqatum min khairin duk abin da kuka bayar na alkhairi na abin da Allah ya baku na arziki farkon wanda zaka fara ba falil walidaini iyaye iyaye magana iyayen nan zamu kai kan shi a karatu iyaye da ake magana ba ka auna abincin da ka cinye da wanda zaka ba lokacin da ake ciyar da kai kai lokacin kana jin dadin abinci sai kuma lokacin da kake ciyar da su ba su jin daɗin abinci yanzu akwai abincin da idan mutum ya ci sai ba ma zai iya cinye shi ba saboda tsufa ya kama shi sai dai ya ci ɗan kaɗan girma ya zo baya iya ci da yawa amma kai lokacin kana yaro <clears throat> ka ci dukiya da yawa idan da za a maka lissafi abin da ka ci ba kaɗan ba ne a zauna da kai a ma lissafi a ba ai ka ci kuɗi yanzu ka ɗauko yaro tun daga haihuwarsa irin wahalar da ake da shi irin abubuwan da ake amma ya girma wai sai ya gama girma ya kai lokacin da zai rike iyayensa su dan karasa a hannunsa wai sai ya dauke sai kai su gidan tsofaffi saboda tsabagen rashin mutunci da rashin neman albarka wai mu ce dauki ubansa mahaifi ko uwarsa mahaifiya ya kai su gidan tsofaffi munan ma ai ana yi ai so ake sai an zama turai din ai so ake duk abin da ake a turai ai irin na tafsirin jiya ne da muke magana akai abin da ake a turai Allah ya hana mu koyi da yahudu da nasara duk abin da suka yi na rashin hankali wanda Allah ya siffanta su da dabbobi sai mutum ya ɗauko halinsu sai ya kawo mana kuma yana so mu ɗabbaka shi yana manta cewa mu muna da addini jama'a muna da al'adu masu kyau muna da tsari duka muna da shi amma yana so ya kauda namu ya kawo tsarin mai tsarin turawa wai ga gidan tsofaffi idan da da aka haife ka an kai ka gidan marayu an wurgar da kai yaya haka ba a yi maka haka ba suka mutunta ka suka rungume ka kai musu fitsari kai musu bayan gida kai musu kazanta iri-iri kai musu abin da ka ga dama suka yi ta kula da kai to shi yasa Allah ya fara da su ce duk abin da za ku ciyar na dukiya ku fara da wa falil walidaini iyaye guda biyu idan sun koma ga Allah har yanzu akwai sauran aiki duk inda ka ji ana gina masallaci ko makaranta ka je ka dan liƙa musu wani abu ko da bulo ɗaya ne duk inda ka ji ana yake addini ka dan liƙa musu wani abu wanda za su samu a lahira falil walidaini wal aqrabina da waɗanda suke ɗan uwa na jini dama su muke magana akai ɗan uwa na me ɗan uwa na jini kowa ka tsinka abin da ya samu ka bashi idan mutum ya zo gidanka kada ya ga canjin fuska har ya koma ana ganewa idan mutum zai zo gidanka ya shekara haka zaka hakura duk da cewa a shari'a ya kamata ya gane haƙƙin da aka bashi kwana nawa ne kwana uku ne amma in bai tafi ba ya zauna yayi yi wauta har yanzu za ka yi ƙoƙarin ka ainihin kau da kai ka yi ta tafiya haka ka ɗauka cewa idan ka fita neman abinci Allah yana baka hada nashi ana ganewa ko hada nashi ake baka sai a tafi a haka nan muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon yin wannan aikin da Allah ta'ala ya dora mana sai Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم فدن الله تعالى da yace wa ulul arhami ba'dhum awliya ko aula bi jin fi kitabillah wato ulul arham waɗanda mahaifa ta haɗa ku da su, ana ganewa? Waɗanda zumunci ya haɗa ku, mahaifa ta haɗa, abinda ake nufi, wannan mutum ɗaya shi ya haifi ‘ya'ya biyar a misali ana ganewa ai a cikin ‘ya'ya biyar ɗin nan wannan ya haifi ashirin wancan ya haifi goma yanzu an ƙara me an ƙara ya haɗuwa kenan ko a cikinsu kuma aka ci gaba da haihuwa kaga yanzu dai tushe ‘ya'yan gidan wane ne ana ganewa to yanzu duk wanda kasancewa yana intisabi zuwa ga wannan kakan yana jingina kansa da wannan kakan yana cikin ulul arhami ɗinka ko waɗanda suke ‘ya'yan mata ko wanda suke ƴaƴan maza ko wanda suke wane ne suna cikin mai ulul arhami ɗinka jama'a muna gane wannan suna cikin waɗanda suke tare suna cikin waɗanda danginka ne 'yan uwanka ne zaka kula da su duk da cewa idan tafiya ta tafi wannan mahaifin da ya haifa shi ma aka haifa kila shi ma ba shi kadai bane yana da wa da kanne ko yanzu zaka ga wasu mutane da kakanka da kakansu wa da ƙani ne sai ka ga ba ku san su ba ba su san ku ba ban san ko kun gane ba jama'a kakanka da su ma nasu kakan ba kaka guda ɗaya ba ne amma wa da ƙani ne zuri'ar kaka muhammadu misali da zuri'ar kaka musa ko Mahmudu. to sai kaga cewa wannan kakan ƴaƴansa ba su san ƴaƴan wannan ba bare jikoki bare jikoki jikoki ana nan wata rana sai a kama sabani ma tsakani alhali asalin su ne guda ɗaya ne shi yasa yana da muhimmanci sai rike zumunci yana zuwa gida ko ba ko kobo a nuna ka an san wannan ai na wajen wane ne dan wajen wane na wajen wance ne a ganka dai a san ka cewa dan uwa ne kai wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata fadin Allah ta'ala wa abudullaha <clears throat> wa abudullaha تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إيه. وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله تبارك وتعالى yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada Allah da kowa kar ku shirka da Allah yace wa bil walidaini ihsanan iyaye a kula da su a kyautata musu tabbas ba kamar yadda bawo shi yake cewa bautawa iyaye ba haka aka ce ba amma kyautata musu ku wannan wajibi wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba yan uwa na jini Allah tabaaraka ta'ala ce a taimaka ma zawil qurba wayanda suke yan uwa na jini wanda wannan shine mahallu shahid ya zama abokan zumuncinka to kai iya abin da kake iyawa ka taimaka musu kai a wata ayar ma Allah cewa wa ati zal qurba haqqahu وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إيه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه ka ba danginka haƙoƙinsu da Allah ya ɗora a kanka ashe dangi suna da haƙƙi a kanka ana ganewa ko dangi suna da mahimmanci wa ati zal ba haƙahu, sai Allah ce wal miskina da talaka wa sabili da ɗan tafarki wala ta Kar karkai yi almubazzaranci a cikin dukiya innal na kanu ikhwana ash-shayatin wa kanar shaitanu, shaytanu rabbi kafura tunda Allah ya umarni cewa ati zal qurba ka ba dan uwa haƙƙinsa kaga nan ba shawara ake baka ba umarni ne daga Allah tabaaraka ta'ala dan haka ba Allah ya ƙara cewa inna Allah ya'muru bil adli inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون الله تبارك وتعالى ce innallaha Allah muru bil adli lalle Allah yana umarni da adalci wal ihsani da kyautatawa wa ita'i zil qurba da baiwa dan uwa wanda yake danginka Allah yana umarni duk abin da zaka yi ka yi adalci adalci kuma shine dora abu a mahallinsa ana gane ko adalci shine daura abu a mahallinsa to wa ati inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani sai ce wa ita'i qurba da baiwa ƴan uwa dangi me yasa Allah ta'ala yake magana akan dukiya dukiya dukiya dan galibin waannan ayoyi sun fi yin magana akan me akan dukiya duk mutumin da yake iya kwantala ɗan dukiyarsa yewa ƴan uwansa hidima to wannan zaka samu baya iya kasa zuwa ya gaida su ana ganewa ko baya iya kasa zuwa ya gaida su in dai yana iya daukar dukiya yayi musu hidima to baya kasa zuwa inda suke domin ganin ya ainihin gaishe su daga ƙarshe Allah ta'ala yake cewa fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin والمسكين وابن السبيل ذلك خير, ذلك خير للذين يريدون وجه الله إيه؟ وأولئك هم المفلحون الله تبارك وتعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين wanda yake ma'aboci wato na kusa da kai danginka to ka bashi haƙƙinsa wannan fa'u kaga sabab ka ba shi, to ka shi haƙƙinsa na kusa da kai ka bashi haƙƙinka wato haƙƙinsa miskini ma haka nan ɗan tafarki yin haka lillazi na ladina na waje Allah ne alkhairi ga waɗanda ke neman haɗuwa da Allah suna wato suna ainihin lami lafiya waɗanda ke neman fiskar Allah su samu ainihin wato yardar ubangiji to wannan shine alkhairi gare su jama'a wannan dogon bayani da muka ji akan ƴan uwa da dangi muna fatar Allah ya ba mu ikon aiki da shi hanyar da ake bi a kyautawa dangi tana da yawa daga ciki alal aqalli ko da sakin fiska ne kai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah eh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا الله تبارك وتعالى يا ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halice ku daga rai shi shine annabi Adam ta dalilin sa ne Allah ta'ala ya watsa duk wanda kake gani maza da mata daga ƙarshen ayar sai Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke giya da sunansa dan Allah ai mana kaza dan Allah a kyale mu ko ba da sunan Allah ake giya ba duk abin da kake nema sai ka fake da sunan Allah zaka ce ayi ma kaza danwa dan Allah to wannan Allah da kake magiya da sunansa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke magiya da sunansa wal arhama ku ji tsoron yanke zumunci ku ji tsoron bata zumunci inna Allah kana alaikum raqiba Allah ta'ala yana kallon abin da kuke aikatawa hadisin da aka samu daga Abi Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi sallama yana tambayar sai ce ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna gaya min aikin da nan da nan zai kai ni aljanna qala annabi sallallahu alaihi sallama sai manzon Allah ya ce masa ta'budullaha wala tushrik bihi shay'an zana fasara mana ayoyin ko ka bauta wa Allah kada kai shirka da Allah wa tuqimu salata ka tsaida sallah ba kai sallah kadai ba ka tsaida sallah ka rike sallah gam wa tu'ti zakata kuma ka bada da wa tasilur rahim sannan ka sada zumunci kaga bayan sallah da zakka sai mai gaba sada zumunci wanda yanzu dai ana kokarin sallah zakka na nema ta zama labari a cikin addinin musulunci kamar labari wayanda suke yin zakka wasu mutane ne wanda suke da yan kuɗaɗe, amma masu kuɗaɗen gaske su su kama ba da su ake magana Allah muke roƙo tsare mana imanin mu eh sai mutum ya ga yana da yawa bai ganin cewa Allah na iya kawo mara asara yayi mummuna asara misali a ce zakkan mutum ta kai miliyan goma idan ya kifi da miliyan goma nan inda yana da hankali ya bibi sa a shekarar nan sai ya ga ya asara da ta ninka miliyan 10 in Allah yana son shi kenan fa sai ta sako mai asara wannan kuɗin shi sun ƙare har ninkin ba ninkin su idan Allah yana son shi kenan idan ko ba ruwan Allah da shi sai ma ya ta ƙara masa kamar yadda muka karanta ina jin jiya ne yana ko wajen wancan karatu zai ta ƙara masa a matsayin tarko ya ta ƙara masa idan Allah ku rabu da malaman nan sun da mutane da surutu haka abin yake tafiya wanda aka samu da ƙyar ya fidda zakar sai ce to ina ne masallaci bari ya ruga da gudu ya kai masallaci ina so ya kai zakar shi masallaci abin ya baka mamaki saboda me kada wani talaka ya ci gaba dalilinsa kuma Allah bai yi zakka ba sai domin talakan ya ci gaba dalilinka kamar yadda Allah ya ce da kai gaba ba abin da ka ba Allah ba abin da kai wa Allah yawa idan za a yi ciniki misali a jikinka me kake biyan Allah idanun da ya baka hukunnan da ya baka ko bakin da me a cikin abin da Allah ya baka me kake biya tukuna kafin a koma kan wasu abubuwa arzikin da Allah ya baka misali arzikin da Allah ya baka tambaya shin wace dubara kai ya baka sai Allah ya ce yi kaza sai ka ki to Allah ta'ala yake cewa sai da sallah ba da zakka sannan daga nan sai yi sa da zumunci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan sahabi amsa hadisin na cikin sahih al-bukhari hadisi na 1396 yana cikin muslim hadisi na 13 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 437 haka na yazo cikin hilyatul awliya da kuma sahihun nasa'i ai yanzu an samu hadisi na Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda hadisin Abu Huraira ya fitar da shi haka na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda gaba daya suka ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce innar rahima shujnatun mutamassikatun bil arshi ita wato shi zumunci to wata jijiya ce da take rike da al'arshi kuna ganewa yadda ka san jijiya take a wurin bishiya ai ka san bishiya in tai haka jijiyan ke rike ta ko mun iska da sauransu ko to ita ma wannan eh, kamar yanzu a ce al'arshi to ita wannan eh, zumunta liƙe take da al'arshi ita ce kaman jijiya wata irin jijiya ce wadda take rike da al'arshi ta kallama eh, belisanin zalik tana magana da harshe mai kaifi ana ganewa wato abin da kenan eh, in ka ce zumunci a Hausa namiji ne a Larabci mace ce ina jin ba ku gane magana ba misali kamar yanzu kaga ai hula ce kaga ai mace ce riga ce kaga ai mace ce to su a wurin su zumunta ce kaga mu a wurin mu zumunci ne da zai zai fi abin nan so dan haka wato wani wata jijiya ce da ke rike da al'arshi tana magana da harshe mai kaifi ga abin da take cewa Allah tunda tana rike da al'arshin Allah Allahumma silman wasalan ya Allah ni zumunta duk wanda ya sada ni ka sada shi wa qata man qata ni wanda ya yanke ni ka yanke shi ana ganewa ko ya zama baya tare da wannan bishiyar idan ko ba ka tare da al'arshin nan kaga an samu me an samu damuwa fa yaqulu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ce ana arrahmanu rahmanu war ni ne mai rahama ni ne mai jin kai wa inni shaqaqtu arrahma rahma min ismi na fitar da wannan kalma ta zumunta daga sunana zumunta daga kalmar tausayi ne arrahim an gane ai tausayi daga nan na fitar da suna na faman wasalaha wanda ya sada zumunta wasaltuhu zan sada shi da rahama ta kenan waman nakafaha wanda ya yanke zumunta nakastuhu zan yanke shi yanzu ka ji an ce maka za a yanke wanda ya yanke zumunta ko mutum ya ɓata maka rai zaka kai kai kama kula shi ina ruwan kama da shi me ya kamata kai ka tunkari abin da ke gabanka ana ganewa ai wato in ana bautawa Allah ba ruwanka da mutum idan kana bauta Allah kana kallon wane ai bai mun kaza ba da na haihu wance bata zo ba lokacin da aka mun mutuwa wane bai zo ba da ne tuntube wane ko sannu da ne haka zaka ji mutun da abubuwa kai ka rasa wai wannan Allah yake bauta ko ko wani Allah yake bauta bautar Allah yake ko bautar wani Allah jama'a aikin da ake wa Allah ba a yi wa wani Allah ba a yi dan wane ya burge ka idan kai duk wanda ta tashi daga nan ta je ta ce ta zo yin barka ko ta'aziyya ga wata mata 'yar uwarta dan ta taba zuwa mata to ba ta da lada yanzu ta je ne dan ta zo mata kenan asalin zuwan ba dan wa aka ji ba ba dan Allah ba ya kamata a yi aikin dan wa domin Allah domin dan Allah ake aiki jama'a muna gane wannan to dan haka dai wanda ya sada zumunta Allah ta'ala ya ce zai sadar da shi wanda kuma yanke Allah zai yanke shi to idan muka je hadisin zaka same cikin sahihu targe, hadisi na 2531 hadisi ne da yazo da isnadi hasan kaje ka duba sahihu ibn hibban hadisi na 442 yazo cikin sahihul jami' sagir hadisi na uku da ya yazo cikin takhrij kitabis sunna na imam al-albani ah, hadisi na 538 ka duba majma'uz zawaid shi ma dai ainihin hadisin za a same shi anan har yanzu ruwaya ta Abu Zar da Gifari Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko ko ce ausani khalili sallallahu alaihi wa sallama ya yace masoyina abin kaunata manzon Allah ya mun wasiya bi khisalin min alkhairi da wasu halayen alheri shi Abu Zar yace manzon Allah masoyinsa ya mai wata wasiya da wasu halaye na alheri wa ausani bi Allah an zura ila man huwa daga cikin wasiyar da ya min kada in kalli wanda yake sama da ni kuna gane ba shi yasa ku ga mun zama lafiya yanzu domin mutum yana da dukiya a hannun sama wani yake kallo ana gane wai mutum yana da dukiya fa yana da kamar naira miliyan 20 tashi amma a haukace yake a da cikin tashin hankali jinin sa yana hawa yana cikin tashin hankali naira miliyan 20 a ajiya a banki shi kadai amma hankalinsa a ce, yana can yana kalle-kalle ya shiga uku abubuwa sun yi ƙasa miliyan ashirin kaɗai gare shi Wai, yi wa Allah bai ganin wani mutum bai da lomato jama'a ana ganewa waye wani ba ya da dubu ashirin a ajiye sa Allah ya bashi da ‘yan lafiyar da yake da ita ya fita ya je ya dako da lafiyar ya ci abinci ana ganewa waye gobe ya sake fita ya ci abinci duk lokacin da aka ce an yi rigima an yi hatsaniya an sa mai yake cewa mene kofi kuke sha ko yawa to to to shikenan idan aka sanya wannan abin wanda bai wanda wanda bai aje abincin kwana ɗaya a gidansa ba yana shan wahala ba ya da abinci a gidansa ko da kwana ɗaya ana ganewa ai kuma a ce za a yi sati ko za a yi kwana uku ko za a yi kwana kaza ya jama'a yace manzon Allah ya mun wasiya kar in kalli wanda yake sama da ni in dai kana kalla wanda yake sama da kai a wajen dukiya banda fa wajen ibada a wajen dukiya wallahi ba za ka taba gode wa Allah a yau idan za a zo a cika miki ɗaki da kayan alatu a je da ke kasuwa a ce ki faɗi kayan ɗaki irin wanda kike so ki nuna iya wanda kike so idan kika nuna gaba ɗaya aka sai miki aka zo aka sa miki a irin gidan da kike so yanzu ka ga ai burin mace ya cika misali tunda galibi nan ne sidatul muntaha a je ka samu kayan ɗaki na ƙarshe a samu irin gidan da ake so idan kika gama samun wannan ran da kika dawo gida in dai zaki tsoma ki a ɗakin makwabciyarki ko a gidan makwabciyarki zaki ga wani style shi ma kina son shi to daga nan sai ki wa Allah cewa to ke fa Allah bai miki komai ba ina ma da Allah zai baki irin na wance idan ya baki irin na wance kina ƙara tsoma kafa a wani wuri ina ma da ya baki irin na wance jama'a muna gane wannan shi yasa mutum mai hikima shine wanda ya kalli wanda ke ƙasa da shi kamar yadda manzon Allah ya yi umarni ka kalli wanda ba ya ma da lafiya a'a ko ko yana da lafiya ba ya da abin da zai ci ba tsumi ba dubara mutum nawa ne zai bugo waya da azumin nan yana arewa ya ce shi kawai abin da yake nema a turo mar ɗari biyar ɗari biyar ya yi buɗe baki yau bai ce a ba shi abin ɗin sahur ba a turo mar ɗari biyar a kati ko naira dubu ɗaya ya samu yi sahur kuma mai iyali mai iyali na neman ɗari biyar ya yi sahur wallahi waɗanda ba ku tsammani a nan wani ɗari biyun ma nema yake sahur wani dubu ɗaya ne ma yake yi sahur jama'a muna gane wannan kai ko kana da har naira miliyan goma ko ashirin ko talatin a banki a ajiye amma kana faɗa da Allah kana ja da Allah kana so Allah sai ya baka idan mu ce ɗauki irin wannan tsarin ya ɗora wa zuciyarsa za ka gan shi a gigice za ka ga jininsa ya hau za ka ga baya cikin kwanciyar hankali domin ya saba wa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama so don haka ya ce an mun wasiya cewa in yi mai kar in kallo da ke sama da ni wa an zura ila man huwa duni in kallo da ke ƙasa da ni wa ausani bi hubbil masakina wa wa minhum ya mun wasiya in zama mai kaunar talakawa kuma in zama mai zuwa kusa da su mai kaunar talakawa mai zuwa kusa da su kaji mutum yana cewa su talakawan nan fitina gare su kuma gaskiya ne fitina gare su inda ba su da shi suna ganin shi a hannunka inda za ka yadda abin da ke hannunka an gane ai na arziki ga yadda kwallon mangoro ka gani baka huta da kuda ba su ka kyale musu kai ka tafi can ba ruwansu da kai jama'a muna gane wannan ina ruwansu da kai wani lokaci ina zaune wani mutum aka zo daga garinsu a wannan cikin garin daga garinsu mutane suka zo mota guda sun yi bus guda ɗan siyasa ne ya kai mukamin sanata aka zo nan take ce a ce wani abin sai dai ka sa kai a ƙasa ai ba su gayawar ba yanzu wanda ya baro wata jihar da sai an kwana ba zai iya ba zai iya zuwa wani wuri ba waɗanda a cikin su akwai delegate akwai kaza wanda ta hanyar suka ci primary election ana ganewa ai ta hanyar suka samu kaza haka mu ne, sai a ce baya nan a ce baya nan wanda yake da dumbin arziki na zahiri banda na batini dumbin arziki na zahiri ga yanan kana ganin arzikin bai bozuwa sai a ce bai nan abokinsa na cewa habawa ne ce a'a talaka wannan da kake ganin su talaka wannan da kake ganin su yanzu mutum ya taso tun daga gida ya zo nan ba zai je ya noma ba ba zai je ya kiwo ba ba zai ta magangaru ga su nan to me zaka ce sai dai ka sanya idanu da Allah ya sauwake iyaka ta kenan kaunar talakawa ka zo cikin talakawa ka zauna a gaisa ko minti biyar ko minti goma ko yanayi akwai mutane bayin Allah wanda suke da wannan kokari za ga mutum mai arziki ne ya zo cikin talakawa ya gaisa da wannan ya saba da wannan ya wani ko fa? a shi babba ne yana kumbura yana suntuma yana wani irin hankoro yana yana yana cika yana batsewa shi ga shi babba kuma tahiya yake ciki duk kashi Allah ya sauke wa ausani ana asila rahimi ya mun wasiya in sada zumunci shine mahallu shahid ko wa in adbarat koda zumuncin ya bani baya dan uwanka koda ba ruwan shi da kai ni wale ai ya daina kira na a waya ni na ma deleting number shi ma deleting ko delete ake ma number na yi deleting number shi ma tunda baya kira na wane baya kira na wane baya magana da ni wani baya kaza to ko da zumuncin ta juya baya kai kada ka juya baya wa ausani Allah akhafu fillahi law matalaimin ya mun wasiya kar in ji tsoron zargin mai zargi dangane da bin Allah wa ausani an aqula alhaq wa in kana murran ya mun wasiya in fadi gaskiya ko da gaskiyar nan mai daci ne wa ausani an aktsara min qawli la hawla wala quwwata illa billah kuma ya mun wasiya in ci gaba da yawan yawaita fadin la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna wata taska ce daga cikin taskokin aljanna in dai kana yawan fadi kana yawan fadi to akwai alkhairi da ka tuno sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ba sai mutum ya shiga wasifa ba ana ganewa ko a rika yawan fadi Allah ta'ala ya taimake mu hadisin yana sahih ibn hibban hadisi na 449 sahih targhib hadisi na 2525 har yanzu an samu hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimu muta'alliqatun bil arsh ita dai ah, zumunta tana rataye ne da ainihin al'arshin Allah yana cewa wanda ya sada in sada shi wanda ya yanke in yanke shi wannan hadisi mun riga mun ji inda ya fito daga ciki akwai gayatul maram hadisi na ɗari da hudu shida. an samu hadisi na Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yadda manzo sallallahu ya ce man sarrahu an yi wasa lahu fi rizqihi wanda yake so a shimfida arzikinsa a faɗaɗa shi a ƙara mai yawan arziki wa yin sha'alahu fi asarihi sannan bayan wannan Allah ta'ala ya albarkaci bayansa iyalansa da duk abin da yake da shi falyasil rahimahu ya zama mai sada zumunci za ga mutum ya mutu dangi sun shiga wani hali go kai ce yau ga ranar wani yau ga ranar wani yau ga ranar wani kuma haka Allah ta'ala yake al'amarinsa muna da wani wa babu inda ba a san shi ba cikin dangi shi Allah ya yi shi kani ban taɓa ganin mutum mai zumuncin wannan ba irin waɗannan sai ga rayuwarsu ba ta tsawo ba duk mai neman labarin dangi yaya ake ciki a gari kaza to zai baka filla filla domin ya je gari kaza kwanan nan ya je wuri kaza shi ko haka Allah ta'ala yi shi irin waɗannan sai ka samu rayuwar ma ba ta tsayi ba shi yasa ka yi wa kanka abin da za ka yi wa kanka qabala fawatil wani. kafin dama da kake da ita ta kubce maka hadisin abi huraira Allah ta'ala ya kara masa ya dace manzo sallallahu ya ce man kana yu'minu billahi wal akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira zai fahu ya girmama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyasil rahimahu yayi kokarin sada zumuncin sa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan Fali ya falyasil rahimahu yana daga cikin abin da yake nuna kai mai imani ne a samu kana sada zumunci samu kana me kana zumunci hadisin abi musa al-ash'ari shi ma tabbatar da wannan ce salasatul la yadkhuluna al-janna mutane guda uku ba za su taba shiga aljanna ba Allah ka saba ma cikin su na farko mudminul khamr wanda yake madawwamin shan giya wanda har ya zama dan giya wa qati'ur rahim da wanda yake yanke zumunta ba zai taba shiga aljanna ba fa musaddiqun sihir da wanda yake gaskata sihiri bi ma'ana ya mai da sihiri shine gaskiya wajen kawo arziki ko kore wata masifa ana ganewa ko to wa'annan guda uku ba sa shiga aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ka duba silsila sahiha hadisi na 678 ka duba sahih ibn hibban hadisi na 2346 ka duba sahih targhib hadisi na 3539 har yanzu ka duba gayatul maram na imam al-albani hadisi na 291 har yanzu hadisin jubairu ibn mut'im Ya ce, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati'u rahim me yanke zumunci baya taba shiga aljanna in dai aljanna ne to banda dan yanke zumunci wai muna so mu ji wa'annan tarin hadisai da ayoyi wala Allah kila zuciyar mu ta dan yi sanyi mu yi tunani mu ga abin da ya kamata mu gyara gama hadisin Abdullahi dan amru dan As Allah ya kara masa ya dace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal alwasilu bil mukafi ba wai mai sada zumunta bane mutumin da in an ziyarce shi shi ma zai ziyarta in an kira shi a waya shi ma zai kira a ah, wannan ba mai sada zumunta bane walakin na na mai sada zumunta allazi idza qata'ata rahimahu wanda in ka yanke zumuncin sa wasalaha shi ko zai zo ka. tabbi wato aiki eh aiki wato wannan shine shine babban aiki ai aljanna aljanna abu ne da ake aiki ana ganewa ai idan ka ga mutum a aljanna to yayi aiki wa malu fa sayarallahu amalakum ana ganewa ai aikin aljanna ba aiki ba ne kawai wanda zaka samu aljanna haka nan kawai a'a sai ka tsaya tsayin daka sai ka jajirce ba mai manzo Allah yake faɗin wannan fa wala Allah ɗazu za ku ce karin bayani nake to yanzu bayanin yafi karfi na ni ga bayani daga ina daga tushe daga bakin manzon Allah ba mai sada zumunta bane al-mukafi'u wanda yake mai da zumunta in an ziyarce shi shi ma ya ziyarta ko ko ya ware wasu mutane a dangi su yake ziyarta domin suke ziyartar shi su yake kira domin suke kiran shi ana ganewa a a'a kawai sai dai mutum ya daina kiran ka sai ka kira shi ya daina zuwa inda kake kawai sai ya ganka ka zo wajensa, kuma da ka gaida shi baka neman komi a wurin sa sai ka tafiyarsa. wannan shine mutumin da yake mai sada zumunci hadisin na cikin sahih bukhari hadisi na 5991 yana cikin sahih ibn abi daud hadisi na 1697 yana cikin sahih tirmidhi hadisi na 1908 haka nan imam al-albani cikin gayatul maram hadisi na 409 ka duba sahih ibn hibban hadisi na 445 har yanzu an samu hadisin abdullahi dan salam ɗaya daga cikin yahuda malaman su wanda ya musulunta Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo madina falamma ra'aituhu lokacin da naga manzon Allah a Madina arabtuhu arabtu anna wajhahu laysa biwajhi kadhabi yace ina ganin fuskar manzon Allah na gane wannan ba fuskar makaryaci bace wa sami'tu minhu naji daga wurin manzon Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane at'imu ta'ama ku ciyar da abinci ya ayyuhan nasu ya ku mutane at'imu ta'ama ku ciyar da abinci yace ranan farko da ya gabu da manzon Allah manzon Allah yana yana yana fadin wannan ko ba a Ramadan ba fa ka zama mai mai mai ciyar da abinci ka dafa abinci da yawa ka je ka nemi bayan Allah ka ba su ko kuma ka je ka ba su danyi ku ciyar da abinci wa afshu salama ku yada sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ku yada sallama wasilul arhama ku sada zumunci ya ku mutane ku zama masu ainihin ah, sada zumunci sallu bil laili ku yi sallah cikin dare wanda su niyamun lokacin da mutane ainihin suke bacci ta da kulul jannata bi salam za ku shiga aljanna Allah cikin aminci Allah ta'ala ya sa mu shiga aljanna a cikin aminci hadisin yana cikin sahihu ibn maja hadisi na 2648 nan yana cikin sharhu sunna na imamul bagawi juz'i na biyu shafi na 463 yana cikin sahihul jami'in sagir hadisi na 7865 to yanzu wannan mun gama magana a takaice ba wai tsawaitawa muka yi ba dangane da sada zumunci yaushe ake sada zumunci ko ba haka ba to shi sada zumunci malamai suka ce yaktaliful arham bi hasabi qurbihim wa bu'dihim min ash-shakhs gurgurdan kusancinka da kuma naisancinka ainihin ga mutum gwargwadon kusancin mutum da kuma nesan shi ga ainihin wanda za a sadar walbu'udun nasabi walbu'udun makani da irin nisan nasaba kaga uwa ɗaya uba ɗaya ya fi uba ɗaya an gane ko ya fi wanda kuke cousins kuke cewa ko menene akwai wanda ake samu ya fi zama ɗan uwanka sosai fiye da wani amma duka dangin ka ne kuma zaka yi zumunci da su sannan akwai wanda wurin sa yanzu mutumin da yake Adamawa ko mutum da yake Maiduguri da wanda yake Sokoto ai daga nan akwai nisa amma kaga wanda yake nan Kaduna ai kaga kusa ne ko nan Nasarawa to akwai dan bambanci ana la'akari da wannan wajen sada zumunci walaysa hunaka tahdidul lizaman ba a faɗi wata rana da ya kamata a yi zumunci ba sai ranar juma'a da sassafe a'a ba rana shi zumunci bai da rana sanda aka samu lokaci wal makan ba a faɗi kuma inda aka ce a'a wuri kaza da wuri kaza za a yi zumunci ba a'a yarji'u zalika ila al-urfi wannan yana dawowa ne zuwa ga irin al'ada ainihin na al'umma. Sai a gurguje bima ta kuno sila da me ake sada zumunci ko? Idan kana so ka sada zumunci, da me za ka sada zumunci? Takhtalifu silato bi hasabi hajatil mausuli. Ita zumunci zumunta ta kan saba gwargwadon yadda shi mai sadawan yake wa hasba qudratil wato wanda za a sada mawa da kuma gwargwadon ƙoƙarin ko ikon wanda zai sada. Ita zumunta ya danganta da ikon mai sada zumuncin iya ƙarfinsa, ana ganewa ko? Wani yana da halin da zai iya biyan jirgi, Ɗan uwansa na daga nan zuwa Legas, ai kaga jirgi kawai zai biya ya je, ya biya ya dawo, yanzu wani in ya biya kuɗin jirgi ba komi ba ne, wani ko kuɗin jirgin nan ya ishe shi ya cefa ne wata guda yana cin abinci, wani ko sai ya biya ya tafi, ana ganewa ai, kaga akwai wanda ya mai da umara kamar zuwa unguwa, ana ganewa? kamar zuwa unguwa akwai alkhairi wajen zuwa umara akwai alkhairi kwaran gaske akwai alkhairi wajen abin nan amma sada zumuncin nan to karkai ta tafiya umara ka bar ƴan uwanka baka sada zumuncin su ba ta fuskar taimako da sauransu to dan haka ya danganta da iya inda wanda za a sada zumuncin sa yake da kuma kokarin wanda yake sada zumunci wa umumu silati yumkinu an yakuna bimayli amma idan ana so a dunkule sada zumunci gashi kamar haka akwai aziyara akwai me a ziyara akwai al'istidafa karɓan bakunci wane eh ina so in kawo ma ziyara E, wane kar ka zo yanzu ina cikin eh, kaza idan ka lura yanzu abubuwa ana tsakiyar wata ne kuma kaza ina ya ta kawo eh, abin nan abu da kuke ce wannan sassare su ke wada gobe ne idan guzurin da yake dai ba wani karfafe ne ba tafaqquduhu da binciken mutum ya rinka binciken danginsa sa ka kirawa ne ya wajen su ne ya wajen suwa ne tafaqqud ana ganewa ai ta binciki yanda ƴan uwanka suke to yana daga cikin sada zumunci wasu'ali anhum da kuma tambaya akan su yaya suke wassalami alaihim da kuma cewa a gaida su ko da kai waya da mutum yau in ka sake waya da wani kace kuma ya ƙara gaida wani yanzu kai aiki kan aiki kai zumunci kan me kan zumunci ita'uhum min malika ba su daga cikin dukiyarka sadakatan ko sadaka au hadiya ko kyauta akwai wanda yafi karfin sadaka akwai wanda yafi karfin me sadaka akwai wanda ya fi ƙarfin kyauta ma an gane yi sai dai kawai ya karɓa don girmama ka yanzu wani da abin da za ka ba shi sai dai ya karɓa kawai don ya abin da kuke sai respect ko ya girmama ka amma in ba haka ba shi kan ya wuce wannan Allah ya ƙetar da shi wajen neman sadaka ko kyauta wani ko kana shi sadaka habawa Za ka sha yi domin ba ya da shi ana gane wannan ayi. to don haka kowa da irin yanayinsa Sulaiman an samu daga Sulaiman ibnu amir abdibbi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata alal miskini sadaqatu ka dauki sadaka ka ba talaka sadaka ce wa ala zawir rahim ko zir rahimi ka dauki sadaka ka ba dan uwanka kuna ganewa danginka isnatani yanzu kai ibada kala biyu kai sadaka kuma ka sa da zumunci ana ganewa amma kada wannan ya hana ka ce sadaka ka sai dan uwanka a'a kuma ai dole akwai wasu wanda suke tare da kai za ka yi samu wani yana maka gadi wani yana maka direba wani yana maka kaza wani yana tare da kai wanda dai Allah ya haɗa ka da su kana tare da su talakawa to duka duka amanta da su wannan hadisi al-ishbili ya fitar da shi a cikin alakamu sugura hadisi na 367 haka nan ka duba al-mughni na ibnu qudama juz'i na 4 shafi na 319 haka nan ka duba sahihun nasa'i hadisi na 2581 da dai sauran littafai na hadisi daga ciki abubuwan da ake sada zumunci akwai tawqiru kabirihim wa rahmati sagirihim girmama babba sada zumunci ne ana ganewa ai girma babba da kuma tausayin karami tausayin wa karami idan kai ne babba wani abin sai ka kau da kai mutum ya sai ma abin da baka so zaluhum manasilahum saukar da su a matsayin su wani dan uwanka ne amma Allah ya bashi mukami ko da dan uwanka ne in yazo ka ce ranka shi dade ana ganewa ai kuna family kuna da sarauta a gidanku sai aka dauki sarauta aka ba wani to ku rika girmama shi idan ku ba ku girmama shi ba zai girmama shi ko da kanin ku ne kwanan nan wata sarauta da aka bayar da na uku shi aka ba sarautar kuma ba dan ba a ba manyan ba babban dan yace gaskiyar magana sarautar nan yace zai yi ta to za a dawo a durkushi domin gidan nan ya ta'allaka ne da shi ma'aikaci ne na NNPC babban ma'aikaci ana gane wannan ai ce to gaskiyar magana ba zai iya yin sarautar nan ba shi ma na biyun ya ce gaskiya bai ibanin siyasa sa domin ya riga yi nisa a siyasa kuma yana hango wuraren da yake ganin yiwuwar zai kai da haka in ya dawo ya cushe a nan gurin fafu aiki aka dubi karamin wanda kuma Allah ya sa ya fi iya sarautar domin shi ke tare da uban duk inda zai shiga ya san yadda ake tafiyar da jama'a ya san yadda ake tafiyar da mulki shi kenan aka naɗa shi yanzu idan manyan nan suka zo inda yake yayyan shi ne fa da sun zo da yake suna da ibn da irin durgusan nan za su fadi suna an yi girma shi su fadi suna girma shi saboda me shine sarkin shine yallabai din jama'a muna gane wannan shi kuma idan an je gida wani abu ya taso zai aure da diyarsa da sauran sai ce yaya ya za a yi kaza ko ba haka ba kaga kowa na girmama kowa in zaluhum manazilahum ka saukar da mutane a matsayin su yana daga cikin zumunci allati yastahiqunaha wanda suka cancanta wa ila sha'anihim da daga al'amarin su idan yau aka ga kai yayansa kana ce mai ranka ya dade ai kowa dole shiga hankalinsa me ni yare yana shi ma dole yi me dole dole ya abin nan musharakatuhum afrahuhum wa azanahum kai tare da su lokacin da suke farin ciki ko damuwa ya da tumaridihim gaida mara lafiyar su ittiba'i janaizihim idan an wa mutum mutuwa dangin ka ne ka je ayi wannan aiki da kai ijabatu da'awatihim in sun gayyace ka aure ko wani abu ka zo ko walima salamatu sadari nahwahum ya zama zuciyarka ba ta da kullakulla da ƴan uwanka yana daga cikin zumunci kawai ka ji baka jin haushin 'yan uwanka amma ka ji kana jin haushin wani da wani to malam baka da lafiya islahu zatil baini gyara tsakanin su idan an samu saɓani, addu'a ulahum ka rika wa 'yan uwanka addu'a ya Allah uwa uwana wani da wani ka biya musu bukata ya Allah kaza kaza to yana daga cikin sada zumunci sannan da wato min alhuda ka rika kiran su zuwa ga addini ka rika umarnin su da kyakkyawan aiki kana hana su mummuna duka wannan Allah ta'ala yayi magana ne a cikin me abin da ya shafi zumunci sai Allah ta'ala ce waɗanda suke yanke zumunci sai ya ce wa yufsiduna fil ardi kuma suna banna a bayan ƙasa me ake cewa banna a bayan ƙasa ya amaluna fiha bil ma'siyati suna aikata sabo iri iri a bayan ƙasa sabo kala kala irin wanda suka ga dama to Allah ta'ala ya zargi masu irin wannan ayyuka da masu irin wannan munanan ɗabi'u daga ciki Allah ta'ala ce kaifa takfuruna billahi كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله هو a wa kuntum amwatan kenan ko yaya za a yi ku rika kafircewa Allah ko ya kuke kafircewa Allah alhali kuna ainihin mace kuna matattufa a hayaku? Allah ya rayar da ku me ake nufi da matattu anan Imam Shaukani a cikin Fatahul Qadir yace qabla an ku. kafin a halice ku lokacin matattu ne ku kuna ganewa domin ana yin misali da mutumin da yake ma'adum wanda ba shi da shi da matacce duk ɗaya kai wasu ma ɓangare na hausawa idan suna so su ce wane ya rasu sai su ce ka san wane babu shi ana gane yayi wane ya zan babu kuna gane ba hausan su aka ce wane ya zan babu bi ma'ana ya ne ya rasu al kenan ana ganewa ko so dan haka yake Allah ta'ala yake cewa kuntum amwatan kafin a halice ku a mace kuke a hayakun? sannan Allah ta'ala fa ya yazo ya rayar da ku ai khalaqakum ya halicce ku thumma yumitukum hayatad dunya sannan Allah yazo ya kashe ku mutuwa ta duniya wanda yanzu mu nan zaman jiran ta muke mutuwar farko mun riga mun yi ta ita ce wanda muke kafin a halice mu ana ganewa mutuwa ta bifa ita ce wanda za mu yi nan ba da dadewa ba ana ganewa ai wala Allah ni mai magana bai fi nan da shekara 80 ba eh. ana bayanta abin ayi wala Allah wanda mutuwan nan zaman jiran ta muke wannan mutuwa da ake magana mutuwa mutuwa kama daina jin tsoro ana gane waye kama daina jin tsoro a'a tattali za kai abinda ka san ba makawa sai an yi shi to ka tattale da zaka kare da shi kurum ana ganewa ba makawa ba wanda zai ce ba ta mutuwa ba a dangin su ke shi baban shi bai ta mutuwa ba maman shi ba ta mutuwa ba ƴan uwansa ba su mutuwa ba shi ba ta mai mutuwa ba to ka ba eh dole dai ka san mutuwa gaskiya ne jama'a idan yau wata rana hanya ta bi da kai makabarta kaga mutane kwance mutanen da a cikinsu akwai mai shago a cikinsu akwai ma'aikacin gwamnati a cikinsu akwai kaza ba irin mutumin da babu Allah ne ya taka mar burki ya tsaye da shi an gane ai Allah ta'ala ce shagon da kake zuwa da aikin gwamnatin da kaza tun na dakatar da kai nan nake son ganin ka kuma haka akai ana gane wannan ai haka akai galiban idan na tafi wurin aikin rabon gado wallahi hankali na yakan tashi matukar gaske ka zo ka ga mutum ana kwatance na dukiyarsa wanda yake da iko da ita a rayuwarsa yana da ta cewa a rayuwarsa wani ka samu injiniya ne wani ka samu lawyer ne wani ka samu kaza ne da shi kaza ne amma yanzu an wuce da sa duk ba shi bane sunansa shine sunansa gashi a kabari magana ce ta me yazo da shi wannan wurin shine maganar da ake yi me ya iso da shi a wurin ya zo da abin a zo a gani wannan dukiyar da ake rabawa a ciki idan akwai ɗa mai ƙaunar shi sai je ɗan ɗeba abin da ya ga dama ya samar a masallaci ko ya samar a makaranta ko ya samar wurin addini jama'a muna gane wannan abin da ya ga dama wanda da kana da iko kai wa kanka wani irin tanadi ka sa wa kanka jari kana kabari kullun lada tana me tana shigowa kamar yadda in ka sa hannun jari za ka rika ganin me kuke cewa alat za ku rika ganin dan kil haka dan kil to kullun kana kabari kana jin kil din nan kana jin kil abubuwa suna shigowa ni'ima tana karuwa saboda ka zuba wa kanka jari idan baka zuba ba wanda ya ga dama ya je ya dan saka maka masallaci in bai ga dama bai rabu da kai ka riga ka tafi je sha shagali in aure yake bukata ya aure da kudin ka idan ba aure yake bukata ba ya je sai abin da zai siya wani sai eh, tsaleliyar mota ka san abin da suke cewa kudin banza ana ganewa yana gani ya samu a banza darajar iyaye ce yaro ne ce masallacin nan fa shi sai dai a raba a bashi nashi masallaci baban yayi a cikin gidansa Ya ce a raba a bashi nashi wane ce ai ce ai ba ba masallaci shi ke sanyi shi a raba a bashi nashi ‘yan uwan da suka zai tozarta su, ya to, a cinikin masallacin su su biya shi kuɗin a kyala masallacin. Da gyara ka samu ya yadda. da yawa fa na sha zuwa rabon gado sai an yi magana in ki komawa. Saboda ka ga mutane suna ta saɓani a kan dukiya. Mai dukiya fa Allah ya ɗauke shi, tashi ce shi ya san wahalarta ya tara, amma ka zo mutane yanzu haka ina da ina da ina da gida wanda ya zama kaman abin da abin nan pending case ne ya zama ya zama kawai an raba saura gidan ya ki rabuwa matan kowace gidan take su, kowace tana buƙatar gidan ɗaya daga ciki har ta riga ta aura wani mijinta manta da shi amma magana gidan da ya bari fa ta manta da wannan ba kuma gida ne wanda ba irin gidan talakawa mai daki daki wanda za a raba dakin ka dan dakin ka a'a gida ne karshe dai dole kyale mutum ɗaya domin aka raba gida aka ce ke wannan misali two bedroom ne ke ga dakin ki ke ga dakin ki ke kuma ga falon ki ke to ka wanda ya shiga mun falo na to mu ma ka a shiga mana dakin ta ina za ka fitar ka je dakin ka ai duk wani abin da kuke ganin za a kawo shawara duk wani abin da kuke ganin za a kawo a shawara ba abin da ba a faɗi amma mutum ka ga yayi ƙasa da kai yaƙi ya a yi juyin duniya yaki yasa da mutum ya yi maganar gado lokaci sai in ta sa rana saboda ba yadda ka iya da shi rigima za ka je ka shiga cikinta eh an dawo daga kabarta ana dan zaman makocin nan tun ma ba a je ko ina ba eh to sai ga mangala ya zo dama abokin shi ne wallahi da suka ga gari yanzu tun gun suka fara faɗa shi gari shi ya daka musu ɗauke ce ku ya koyi abinda ku ya bari ko za ku mutu ba za ku iya cinye wannan takin shi aka fara faɗa wato ka gani manzo salasu ma yayi gaskiya cikin kuwa dukiyar magadansa ya fi soyuwa a wurinsa fiye da dukiyarsa kaga wannan galiban masu hakoran tara kuɗin galiban ba sa amfana kuɗin sai hisabun kuɗin galiban ai ta magana addini ya kama addini ya yi tsaye wuri ɗaya mutum yana da halin da zai taimake shi yanzu mutum a ce yana samun naira dubu ɗari uku a wata shi kaɗai amma bai ware abin da zai wa kansa ba a lahira wannan mutum na cikin garari jama'a bai wa kansa komi ba naira dubu ɗari uku mutum ɗaya ake bashi wani dubu ɗari biyar ake bashi wani ma haffi mutum ɗaya ba nashi ne kuma wani watan ya ƙare a sake ƙara mar amma bai da inda yake jefawa to Allah ta'ala ya ba mu iko mu kiyaye Allah ta'ala ya ce sun ba a hayaku sannan ya rayar da ku sun mai kuma sannan ya sake ɗaukar ranku min ba da hazil hayati bayan wannan rayuwa indan qada'i ajalikum idan ajalinku ya ƙare sun mai yuhyikum yawmal qiyama Allah ya rayar da ku ranar tashin alqiyama wa kuntum amwatan babban malamin musulunci al-imam ibnu kasir Ya ce wa kuntum amwatan fa ahyaakum ko abinda ake nufi ai wa kada kuntum adaman da ba ku nan dare gaba daya fa akhrajakum ah, ila alwujudi Allah ya kawo ku duniya ai da ba mu nan da abinda ake da rigimar duniya ina ruwanka kai kana can a can duniyar babu kana duniyar babu ba wanda ya san da kai yanzu ku lura yara da aka haifa ƴan ƙanana irin jarirai haka Hada su fa ake budget kayan sallah da su ake budget na abinci da kaza da sauran abubuwa amma da fa ba su ba sunan su ana gane wannan ai amma yanzu ba komai za a sa su saboda su ba sun zo ina sun zo duniya sun zo duniya kana zaune da yaro kaga dan dan karami ne yana tasowa ya fara kallon ka yana girma yana kallon ka har ya zama mutum wata rana ka ce eh ya ce a'a ba haka bane yace kai baka gane bane sai baka fahimta ba jama'a muna gane wannan wallahi wannan duk a cikin sa akwai wa'azi bayan kun kasance ba ku gaba daya ya samar da ku kamar yadda Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun sai ya ce am khalaqu samawati wal ardi bal la yuqinun Allah tabaraka wa ta'ala da wannan aya Allah ya ainihin kore kafirai masu musun cewa Allah ya halice su Allah ta'ala ya ce an kuli komin gairi sha'in ko an halice su ne kawai ba da komi ba haka nan kawai ana ganewa ai yanzu wanda suke cewa ba Allah ka ce musu an halice ku ne kawai haka An humul kalikuna ko ku kai kanku duk wanda ya ce ba Allah ka tambaye shi ka ce kai kai kanka kuna ganewa jama'a ai zai ce iyayensa suka haife shi ko sai ka ce to na yarda da kai su iyayen naka su kuma ya akai su ma iyayen suka haife su to su ma ba iyayen suka haife su to su ma ba a yi ta tafiya sai an kai kan wanda halittar sa akai in dai ba zai gardama ba in dai ya rike sunayen kakanninsa har zuwa annabi adam to magana ta kare ana ganewa ai sai an kai kan wanda zai ce eh to wannan kakan nawa halittarsa akai wa ya halice shi kenan akwai me akwai Allah akwai mahalici dan haka mutum ya tsaya yana musun Allah sai Allah ya ce am khalaqu samawati wal ard ko ko su suka halici samai da ƙasa jama'a wannan sama ita sai kanta ƙasa ita sai kanta akwai wanda yayi sai Allah ya ce balla yuqinun sai dai su dinnan ba su zamanto masu imani suna sakankancewa da abin da Allah ya ba a wata ayar Allah ta'ala ce hal ata alal insani ilu min al jahil hal ata alal insani الدهر لم يكن شيئا مذكورا shin ya kai mutum ashe lokaci bai zo maka ba shinu min dahari wani yanki na lokaci bai zo ba lam yakun shay'an mazkura wanda baka cikin lissafi ko ba haka ba an yi lokacin da ba sunanka a gidanku an gane ai yanzu misali kina da yaya guda uku idan kin tashi lissafi da wa kike ba guda uku nan ba nan da wata shida ko shekara sai kika kara haihuwa wani yanzu sai a tambaye shi shin kai din nan da aka haife ka yanzu ba a yi lokacin da baka ba kai ma mai magana ba a yi lokacin da baka ba ka ce an haife ka 1960 kenan 1959 ko ba ka ba lam yakun shay'an mazkura Ba ka nan to za a yi lokacin da ba ka nan kuna ganewa an yi lokacin da baka za a yi lokacin da baka waɗannan matakan da kake takawa kana nufin haka nan ne kawai ba wani abu ba abin da zai taso ba abin da zai faru kai mutum ya je ya tunani ya je ya yi lissafi ya tuna iya abin da yake iya tunawa shin ashe ba a yi lokacin da ba shi ba imamu sauri ruwaya daga ishaq daga ainihin abil ahwas daga abdullahi dan mas'ud faɗin Allah ta'ala da ya ce. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الله تبارك وتعالى أولنا آية yake cewa rabbana amatta nasrataini ya ubangiji ka kashe mu sau biyu kuna ganewa ka kashe mu sau biyu amatta nasrataini ka kashe mu sau biyu ka dauki ran mu sau biyu wa ahyaita nasrataini kuma ka raya mu sau biyu fa hal ila khurujin min sabil wa atarafna bi dhunubina shi wato mun yi itirafi abinda kuke ce confess ko mun yi itirafi da zunubin abinda muke aikatawa mun yadda cewa mu masu laifi ne to wannan aya me ake nufi da ita Abdullahi dan Mas'ud ce to ga ayar da ke fassara ta shine wa kuntum amwatan da kuna mace ba ku kenan ko al'adam da ba ku fa ahayakum sai Allah ya halice ku summa yumijukum ana nan wata rana sai zo dauki ranku sai kabari kenan ko Sun summa yuhyikum sai ya ƙara rayar da kura na tashin alkiyama shine amatta nasnataini wa ahayaita nasnataini ma'anarsa kenan Allah ta'ala ya ainihin ja hankalinmu dangane da abin da ya shafe a ainihin rayuwa da mutuwa wanda jama'a mutuwan nan da ake ta faɗi kullum dai tattali ake mata ana ganewa ko tattali ake mata wani iyayensa su riga shi mutuwa wani ya riga iyayensa mutuwa ana gane wannan ai irin wannan yakan zama wa'azi da yawa na kan yi magana da abin da ya shafi rabon gadon ba dadewa akwai wanda aka yi rabon gado duka duka bai wuce shekara talatin da biyar ba ana fahimta ai ga yara biyu ko uku ga mata yarinya an riga an gama ilimin boko an yi karatu an kama aikin gwamnati kuma an samu rabo a ciki an kama hanyar ci gaba to Allah ya sa rayuwa ba mai tsawo bace rayuwa ba irin wannan da yawa a yakan zama wa'azi gare ni kaga yara kanana suna tsalle tsalle ba su san irin halin da suka samu kansu ba a ciki ana ganewa jama'a suna tsalle-tsalle kawai ba san halin da suka samu kansu ba a ciki shi yaro bai ma sani ba ya dai ga daina ganin babansa amma ya ake ciki irin kalubalen da ke fuskantar sa challenges irin na rayuwa dan haka dan adam da kake gani al'amarin suna wurin Allah yanzu wannan yaron yana iya tasowa kuma ya gagara a duniyar nan ta fuskar arziki ko ilimi ko wani abu domin Allah ya halicce shi shi ya maida shi haka ba dan ya masa wani laifi ba domin wata hikima ta shi kuma shi ya san yadda zai maida shi so dan haka ƴan uwa Ah, wannan ayoyi sun ja hankalin mu gaske dangane da abin da ya shafe mutuwa da kuma yi mata tattali tabbas ah, mutuwa ta farko mun riga mun yi ta shine lokacin da ba a yi mu ba rayuwa ta farko mun riga mun yi ta yanzu abin da ke gaban mu mutuwa ta biyu da rayuwa ta biyu wanda muke roko Allah ta'ala ya sa mu yi sa cikin sa'a da dace mu samu ainihin alkhairan da ake samu insha Allah ta'ala zamu tsaya anan idan Allah ya kai mu gobe mu tashi وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته